wannan da Allah ina da tambaya akan matar da aka saka saki ɗaya, amma tana shayarwa a shi na tambaya akan matar da aka saki guda tana shayarwa to in tana samun haila inda tana ƙarewa da haila uku in ba ta samun haila sai ta yaya yaro da ta samu haila uku sannan ta cika idda Thank you. na ji malam ya yi magana akan zina akan akan ɗan zina na'am yana tambaya akan ɗan zina na'am wannan da an haife akan zina Eh. amma an san wanda ya yi zina da uwarsa eh. wancan kuma an haje shi akan zina eh. amma ba a san wanda ya yi zina da uwarsa suna da bambanci ko duka ɗaya ne da ɗan zina wanda yake an san wanda ya zina da shi ta haife shi da ɗan zina wanda ba a san shi ba dukkanin su hukunce su guda hukunce su shan saboda ba a san uban shi ba dukkanin su su guda hukunce su shan saboda kowanne su matsayin bai da uba ya saboda wancan ba uban shi bane saboda ba uban shi ne na aure ba ba daura aure ba a shi kenan ta ga zina aka yi aka same shi dan zina ko bai zama dan ka cikin ka dan bai gano kun ba ka gano shi don haka duk hukuncin su guda kuma shi wanda aka san uban shi in har aka matsa da bincike shi ne a kara ga wanda ci shi kuma a mai haɗi ma wannan bayan gado hmm? wanda aka san shi ma bai da wanda ai shi aka yi magana aka ce an same shi ba da aure ba don haka ba zai gado ba ba dan shi bane dan zina ne dan zane ne ba dan aure ba ne don haka ɗan ba zai yi gado ba akwai tambayar da aka yi shekaran jiya wanda rubutu cewa shi na tambaya akan hadisi na abu musa al-ash'ari da mu'azun jabir radiyallahu anhu ma cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce musu la ta hudu fi sadaqati illa min hadhihi al-asnaf al-arba'a da ku amsa da zakka in ba da wani uku guda hudu ba ash-shaqir shaqir wani ita da alkama wa zabiba da zabibi wa tamar da binu wa fi riwayatin da wata riwaya kala fa amma al-qissa'u amma al-qissa'u wanda aka ce wanda muka ce mutuma wanda tuhu da kubewa wa rumana da rumani wal kasaba da rake wa kad afa anhu rasulullah sallallahu alaihi wasallam wanda Allah ya rangume akan wadanga to na farko dai wannan a riwaya da kawo ta karshe cewa fi riwayatin abin da ni samu ga binciken da ni abinda ainihin mu'azu da jibarin ya ce fi ma sakatis sama'u ga abinda sama ta sha suwa da ruwa wal ba'al ko demo wasail ko malali al ushu za a bada ushuri wa fi ma su ke nadi abinda an ka sha suwa da guguna za a bada to ushu ne da bin ushuri gare su to yace kunu zalika wannan shi na kasancewa ko fitar daga dabino abinda aka bada ushuri ko su ushu gare shi ya kunu zalika zai wannan zai kasance التمر والهندة والهبوب التمر والهندة والهبوب zai kasance ga dabino zai kasance ga alkama zai kasance ga alhubo duk abin akwayoyi duk abin da ya shigo ciki dawa ta shigo alkama ta shigo ciki masara ta shigo ciki shinkafa ta shigo ciki gero ya shigo ciki dawa ta shigo ciki duk abin da kasance hukumu ne sun shigo cikin wannan wannan a cikin hadisi kenan sai ce sai manzo Allah ce wa amal isa'u da shi mai ruwa ce wannan wannan mu'azun jabal yace wa amal isa'u amma duma wanda ihu da kubewa wa rumanu da rumani wal kasabu da rake fa afu langome na afa'an rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an ji wannan ko kaga cikin tambaya ta yi abinda ɗebe watan abinda ɗebe ciki a ya ɗebe a tamru ya ɗabi alhinƙatu ya ɗabi alhububu don haka ce watan waya kunu zalika wannan zakka da an kace ana fesuwa ma'azun da yake tana kasancewa fitamri wal hindati wal Ta ga sai cewa wannan ko kuma kida ya shi baya babu wannan sai ce wa amma wa amma wa amma bidihu wa amma ruman wa amma kisabu wa bidihu wa ruman wal kasabu fa afu wa afa an rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an gano wannan hmm. ga da tambayar shekaran jiya ya kamata mu samu tamuru ya kamata mu samu hindatu ya kamata mu samu hugu shi kuma ka tashi tambaya babu tamuru ciki ya ce wa fi riwayatin wa ammal kisabu wanda ihu wa rumanu wal kasabu ita a cikin wata riwaya to riwayoyin kuma hada suke fa akwai wata riwaya ta yi su wannan ita a cikin bayani wannan ita a cikin wannan ita a cikin sodari kudini wanda ita a cikin muhazzab na wannan imamu nawawi sharhi wanda sharhi muhazzab a majmu'u sharhi na muhazzab wanda wanda wannan ya rubuta wata abu saka shairati duk wannan akwai wannan akwai wannan ƙarin ciki wa yakunu fi tamri wa yakunu fi tamri zai kasance ga dabino wal hintati wal hukubi sannan kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa wa tan fi ma sakati sama'u fi ma sakati sama'u al ushub duk abin da duk abin sama shi za a ba da ushuri gare shi sannan kuma wanzu Allah sallallahu alaihi wasallam shi na cewa la zakata fi ma dun ta aw sukin min tamrin wala hadda sadaqatan la zakata babu zakka fi ma dun hamsata aw sukin da dukkanin abin da bai kai wasu ibiyar ba min tamrin na dabino aw habbin ko kwaya ka gana aw habbin ko kwaya maluma suka shigar da alfulu sun ka shigar da al'adarsu sun ka shigar da suka shigar da wake suka shigar da kwarar suka shigar da gida cikin hububu din nan wala habib din nan da manzo Allah ce suka shigar da gero suka shigar da dawa duk wannan habbun na suka shigar da maiwa suka shigar da masara suka shigar da dukkanin abin da aka ce mabubu cikin wannan to bisa ga wannan maluma suka ce duk abin da ya kasance hukumu na shaji zakka saboda manzo Allah hukumu ya amata. laysa fi ma duna 50 laysa fi ma duna 50 aw sukin min tamdun wala hadda sadaqatu wannan hadisi mutafakun alaihi ne buhari da mun ya rawaito shi abu da ya rawaito shi amma da da radiyallahu anhu ya rawaito wannan hadisi alhamdulillah sai wasu sun yi tambaya akan hadisin da aka tambaya akan cewa shin kamata dini su dama hadisi na ko ba hadisi ba ne da karatun da muka yi muka ce ba hadisi ba ne to sai wasu ainihin ɗalibai suka ce sun gane shi cikin sahihul buhari cikin ainihin kitabu inda buhari ka magana akan kitabu tafsiri shi cikin tafsiri na fatiha ya ce kamata dinu tudamu farko abin da kawo abin da ce addinu addinu aljaza'u fil hayri wa sharri addinu abin da aka ce ma addinu aljaza'u sakamako fil hayri wa sharri sakamako na alheri ana ce mishi addinu sakamako na shari'a ana ce mishi addinu maliki yawmid dini wanda ya mallaki ranar sakamako kenan sakamakon na inna alheri na inna sharri na sai buhari ce kamata dinu sudan to kamata dinu sudan din nan sai dai shi ainihin a mai ya ce ha haza min kalam abi ubaida wannan magana ce ta abi ubaida sai ce wafin masani ya zo kuma shi misali kamata dinu sudan sai ce kuma akwai hadisi wanda an kawaito wanda abdullahi ya kawaito amma wannan hadisi an abi kilaba daga abi kilaba amma hadisi ce bai da inganci shi ma zo ga ainihin kamata su sudan bayan haka nan sai kawo wani hadisi wanda ya kusance shi kuma rijaluhum wasufuna amma shi kuma hadisi mursalina da ta wannan hadisi sai ce kuma wannan hadisi shi kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na cewa albirru la yabla da a ba ta tsoha wal ilmu la yusa zunubi shi kuma za a manta da shi ba wanda na la namu sannan kuma ya saka ko bai kwana kun kama shi ita kamata dinu tulan da kasance da haka so duk wanda aka so ka kasance haka ne mm. amma ta dini su da za a yi ma ko dai da abin da ka aikata Ta ga wannan ya zo ka hadisi amma dina mm. amma a ce da su kowa maza zai na tuna. sannan kuma ya zo wani hadisi fuɗi da aka ce amintacce na shi ma wannan hadisi ingantacce na a da shi ma su sakatuna an gane wannan to sannan kuma sai bayan wannan sai kasance ya zo cikin mundalin Ahmad na Hanbal wanda zuhudi lil Imam Ahmad ya zo cikin tahin na zuhudu lil Imam Ahmad na amru da hakan cikin na cikin wannan jiki ne daga hanya ta wannan malikun da dinari daga hanya ta malikun da dinari maka tubin fi taurati rubutai ki cikin a taura a a tubin fi taurati kama ta dinu tudanu kama ta sara'ata hasad kama ta rabu ta hasad kama ta dinu danu za a yi ma ko dai da ka aikata kama ta sara'u daidai abin da ka shirka ta hasudu za ka girba maktubin ta taurati wannan in ya kasance cikin a taura wannan kenan watan sakakki kina daga Allah an gane ko in an kace cikin a taura wannan yake kamar da ya kasance riwaya ce ta wannan Ahmadu bin hanbalin daga malikun dinarin ya ce maktubin fi taurati kama ta dina tudanu wa kama ta tsaro ta hasudu an gane wannan ko to in wannan in ya tabbata hakan ga wannan kenan saukakke na ma ba ko hadisi ne ba ma ta su da sannan kuma wannan akwai wani mawaki da aka ce ma wato wani da dunni na kwanan lafi shina cewa shina shina wa wani waka shina cewa ka aikata abin da haka aikatawa kamata ta su mu duk abin da kai shi za a masa kanko a kai ne a

an ce an ce ne ne ta hukuncin tukin mota ga mace haram na ba makaruhi ne zai zama makaruhi saboda dabi'a ne ga aikin na laifi duk abin da ka zama gari a ga aikata laifi duk abin da ka zama tsani ga aikata laifi to haram kuma mun bayani akan cewa sahabban manzo sallallahu alaihi wa sallam radwanullahi alaihi wasu bar mata take su sun haura kuma da su sai su ba mace na hawan raƙumi amma wani kasa hijata ba sama tare da ita ba sannan sahabbai na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ba su haura kuma tare da matansu ba mace na baya sahabi na gaba ba a samu wannan ba sai dai mace ta hau ita kadai don haka ashe kenan kaga mun bayani akan cewa haram na dukkan mace ga kawo saboda ya saba ma shari'a ta musulunci manzo Allah shi na cewa ba'idu baina da jari wanda sai duk abin da yazo wanda ya kasance haram na to ba zai zama halal ba manzo Allah shi cewa al halalu ma jara ala lisani ila yawmil qiyamah abin da halal abin da gudana da ga harshe na haram shi a halal wal haram ma jara ala lisani ila al-qiyamah sannan kuma duk abin da guda daga harshe na shi kuma duk abin da ya faɗi wani kasance haram na haram na haram na alƙiyoma bai zama halal abin da mazu Allah ya faɗi halal bai zama haram hararan alƙiyoma abin da abin da mazu Allah ya faɗi haram bai zama halal al alƙiyoma sannan ma na hukar gumi eh, radiyallahu anhu cikin littafi ne shi na cewa kadin aqdal ijma'u ala anna ahiral ummati mukallafun bima kullifa bihi awwaluha kadin akadar ijma'u ijma'in maluma ya kullu ala anna ahirar ummati cewa al'umma na karshe mukallafin bai ba ku leka bihi a abin da aka rubuta ma umma na farko kuma ta ma umma na karshe shi takalifin sahabbai da namu duk gudana bai da bambanci don haka takalifi gudana an gane wannan kuma wannan ijma'i na maluma kina na cikin da ta littafin da aka gobe rubuta akan tafsiri